mutane da yawa suna fama da stroke heart attack da depression da sauransu amma da yawa ba sa sanin me yake kawo hakan ko kun san cewa stress ne yake kawo depression heart attack da sauransu amma kuna ganin kawai ko ku a'a damuwa ne a'a shi wannan stress ɗin wato damuwa ko ku gajiya shi yake kawo heart attack stroke da kuma depression ku kasance tare da ni Khadija Suleiman ki ɗaɗo a inda zamu tattauna akan stress wato damuwa ko ku gajiya na gobe.